الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم زكيتم وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم barakallahu jama'a qur'ani akwai daɗi wallahi ku rika sauraron qur'ani musamman daga wanda ya iya shi Allah ƙara albarka alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na alhamis tara ga watan ramadan a shekara ta 1447 na lissafin hijirar ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine daidai da 26 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin miladiyya a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a zamanmu na shida a suratul ma'ida a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma musamman kuma daga littafin malam abdurrahman bin nasir bin sa'adi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a wannan aya da malam ya karanta wadda tun yau shekaran jiya muka fara ta faɗin Allah ta'ala ya ayyu haladina amanu la tuhillu har zuwa ƙarshe yawwa tana nan a gaban ku ba sai na maimaita ba kar mu shiga wani zancen daban wajen bayani mun ina so mu karasa karatun wannan ayar a inda ko in ce daga cikin abin da malam ya rubuta man wajen sharhinsa akan faɗin Allah ta'ala wala amina albayt alharama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana anan ne muka tsaya ko inda ce ai man qasada hadha albayt alharam shi wannan qas abin amin albayt je ham na fara wata magana akan yadda lafazin albayt haram ya zama da nasaba ko saboda qat'i an al-idafa abin nan kai saboda abin nan idafar an cire an sa nunu na'am shine wato ba idafa bace irin muhillis saidi kun gani ta muhillis saidi kaga idafa ce shi yasa ya zama mudaf da mudafun ilayhi ya zama majruri shi mudafun ilayhi ko yawwa ghayra muhillis saidi wa antum hurum amma wannan kun ga isbatun nun din ya tabbatar da ba idafa bace ko kuma da kuka sani shi ne biyan nake zancen na fara ishara zuwa ga wata magana ta cewa idafar eh, masdari da me su ga wannan ba eh wannan magana ce ta yanke idafa yawwa in aka yi isbatun nun babu idafa don haka maf'ulun bihi zai samu nasabarsa ta bayyana shi da abin da nake kokarin bayyana ذاك ولا آمين البيت الحرام بآمين البيت الحرام إذا نبغون آمين البيت الحرام طيب آه، يجي توا أي من قصد هذا البيت الحرام وندي نفاتشي ونن داتي من الفرمة وقصده هما abinda yake nufi ya samu shine fadlullahi falalar Allah bitijarati ko ta hanyar kasuwanci wal makasib al mubaha da kuma dai hanyar tsurutar arziki wadda ta halatta kamar da Allah ta'ala ya faɗi a suratu al-baqara laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum ko yawwa kuma malamai suka kafa hujja da shi akan cewa ya nuna mana halaccin bayan niyyar mutum ta asali ta sauke farillar aikin haji in ya tafi da wani abu don ya kasuwanci ba laifi ba ne eh, za ka tafi da wani abu da za ka sayar saboda Allah ta'ala ya faɗi wannan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min kuma yana zancen a siyaƙin maganar haji ku nemi wata falala ta ubangijinku falalar ubangiji ba lalle abin da ake nufi lamarin lahira da shiga aljanna ba falalar ubangiji a duniya falalar ubangiji a lahira a duniya ta hanyar kasuwancin da ya halatta eh sai ka iya tafiya da abin da dokar ƙasar da ake hajjin a cikinta ba su hana a tafi da kaza ba in kuwa saboda wata maslaha ta rayuwa ta yanzu sun sa doka kar a shigo musu da kaza to in dai an sa doka kar a shiga da kaza to sai ka hakura kar ka zo ka bugi kirji cewa abin da ya halatta Allah ya halatta ba ku isa ku hana ba an gane suna da abin da suka hana sun hana ne don wata maslaha kila wani ya taba biyowa ta wannan abun ya cuce su ya jawo tashin hankali da sauran sai sai a daga yau kar a sake kawo mana kaza an gane yawwa kuma ita abin nan almasalihil mursala dama a irin waɗannan abubuwan ba nasti zaka nema cewa sai an ambaci kaza tunda abu kaza ya halatta to shikenan a kowane hali ma ko kai ne a gidanka akwai ran da kake sa doka kar a sake shigo ma da kaza saboda wani yana amfani da shi ta hanyar da bai dace ko ba haka bane kaga ai wannan ba haramta abun bane ana fahimta yawwa to sai ce duk mutumin da ya tafi ya nufaci wannan ɗaki mai alfarma wa qasduhu kuma nufinsa shine fadlullahi بالتجارة والمكاسب المباحة أو كوكما قصده نفنسا شين رضوان الله نيمن يردر الله بحجه لو أن حج الناس وعمرته والطواف به دومن حج كو أمرا كوكما كما أداك والصلاة da kuma sallah wa ghairiha da makamancin waɗannan min anwa'il na na ibada daban-daban to fala ta ta'arradu lahu bi su'in wala tuhinu to kar ku bi juro masa da wani mummunan abu kuma kar ku lakanta shi a bayanan malamai dangane da sababin nuzulin wannan sun faɗi wani daga cikin mushrikai al-haqam ko al-hutab ibnu babi'a ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji an ce kai ka ce kai manzo ne na zo ka gaya min me ka taho da shi don koma in gaya wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na zo da shi shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah kuma ai sallah ai azumi ai zakka ai aiki hajji sai ce to wannan abin da ka zo da shi zan koma in gaya wa mutane na in sun yadda da ni da su duk zamu yi in ba su yadda ba ni ma ba zan ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi sai ka wannan mutumi dama ya zo da fuska ta mayaudari kuma ya tafi da fuska ta mayaudari ban ga alamar musulmi bane wani an gane wannan to sun kawo wannan isar a cikin wannan bayanai da malamai suka yi ko wannan ko wani sababin daban abin da da nassin ya nuna ko babu wannan sababin duk wanda ya nufin ɗakin ka'aba da niyyar bauta a ƙyale shi yau to malamai abin da suka tattauna shi ne ko da ba musulmi ba ne a wancan lokaci ya zo da niyyar zai bauta a ɗakin ka'aba to kar a hana shi har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najisun fala yaqrabul masjidal haram to sai ya zama daga lokacin an dakatar da wannan kamar da zai zo malam zai ambata mana wannan a gaba sai mu ci gaba mu gani yace bal akrimuhu ku girmama shi idan mutum ya zo domin bauta a ɗakin Allah wa azzimu alwafidina kuma ku girmama waɗanda suka zo in an ce alwafidin waɗanda suka gangaro suka zo sawa suka zo ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a hmm, alwafdu dama delegation eh, al'umma da suka zo wanda ba garinsu ba ne suka zo wannan wuri sun zo domin wata manufa aikin haji karatu da sauransu aiki ziyara azza'iri ne libaiti rabbiku waɗanda suka zo ziyara ga ɗakin ubangijinku an kira shi ɗaki saboda me saboda gini ne a sura ta daki mai rukunai guda hudu kwana guda hudu ko irin yadda ake gina ɗaki da haka ne eh, kuma ce masa dakin Allah to ba ana nufin Allah ta'ala da zatinsa shine a ciki ba Allah ta'ala da zatinsa baya cikin wannan duniyar da muke ya fi ƙarfin a ce yana ma cikin wannan duniyar yana saman al'arshinsa can saman cikin ba a cikin halittun sa yake ba can wajen halittu shi daban halittun nan daban ya halitti halitta ya sa su inda ya so shi kuma yana saman al'arshinsa fil uluwi da'i a da'iman da sa yana cikin uluwi yana sama yawa kafin ya halitti al'arshin yana nan dai a uluwi a sama yawa da ya halitti al'arshin cikin af'alinsa al-ikhtiyariya ya zaɓi istiwa'i irtifa'i alal arshi ba saboda haja ba ko ya dai ba mu labarin haka yake amma haƙiƙanin yadda abubuwan Allah ta'ala suke dangane da siffofinsa to duk abin da bai gaya mana ba ba ma faɗa yawwa an fahimci abin yawwa inun min khalqihi da malamai suke ambatawa wajibi ne kai itikadin wannan cewa halittarsa daban shi daban ba a cikin halittar yake ba ba wani abu daga cikin halitta da yake kewaye da shi an fahimci abu yawwa ballantana a ce ya shiga wani daki ko wani wata halittar ta zagaye shi babu wannan zancen an fahimci abu yawwa don haka daki girmama ɗakin ne aka ce ɗakin Allah irin yadda aka girmama masallatai aka ce Allah ta Allah ya fi buyuti ko yace a ɗakuna to wannan ɗakunan na waye ɗakunan Allah ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi kaga shi ma yayi idafar ɗakin zuwa ga Allah yawwa baitin min buyutillah ashe buyutullahi laysat wahida ko dakunan Allah ba ɗaya ba ne, masallatai duka dakunan Allah ne to kuma an ce dakin Allah ba nufin Allah ne a ciki yadda ɗan adam za a ce dakin sa adam ya shiga dakin a'a girmama ɗakin ne a ce masa na Allah irin yadda Allah yake girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bawan Allah an gane da aka girmama eh, abin nan raƙuma taguwa ta annabi salihu Allah ya kira ta naqatullah ko yawwa Allah ta'ala ya ba mu wannan don haka dai girmama ɗakin ne tashrifi ne kuma dama kun san ka'idar da duk shekara an muka zuwa tafsiri muna zancenta dangane da babin asmai was sifat ko ina so ku tuna mana ita yawwa idafa iri biyu ne dangane abu zuwa ga Allah nau'i biyu ne duk abinda aka ce na Allah ne to sai ka duba idafa ce ta wani abu wanda yake akwai shi kai kana ganinsa kamar ɗaki ko ɗaki ai ana ganinsa yawwa halitta ce daga cikin halittu aka ce na Allah ne yawwa baitullah naqatullah haka ne yawwa to wannan ana kiranta idafatu tashrifin yawwa an raba wa Allah abin ne don girmama shi abin halitta ɗin an gane yawwa amma sai a duba gefe na biyu in ba aini ba ne abin da nake nufi da abin da kai kake gani shine aini aini shine wani abu tangible abin da zaka gani da idanka ko ka shaƙa ko ka taɓa da sauransu shine abin da ake ne al'ayan to duk abin da ba aini ba shine mai kishiyarsa shine mai in ma'ana ce yawwa abstract ma'ana da ba ganinta ake a zahiri a waje ba yawwa to wannan in aka ce abu kaza na Allah to wannan sunansa sifa shi ne ake kira siffar Allah ko idan Allah ta ilmun lahi ilmun Allah ilmun Allah abu ne kamar baitullahi da ake gani yawwa to duk abin da aka dangana wa Allah kuma ba ganinsa ake ba ma'ana ce to wannan sifa ce ga Allah an gani ilmullah sam'ullah ko ko basarullah da makamancin wannan duk abin da Allah ya dangana wa kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana wa Allah in dai wani abu ne da ba ganinsa ake ba to siffa ce ga Allah duk abin da kuma ganinsa ake yi halitta ce ba a zatin Allah ya tsayu ba to wannan abun girmama abin ne yasa aka dangana shi zuwa ga Allah yana nuna darajar abin da matsayinsa amma ba wani abu ne na zatin Allah ya bayyana kalamullahi yanzu na tambaye ka kalamullahi maganar Allah a wani bangare zaka sa fil ayani ko ko fil awsafi fil awsafi saboda kalamullahi menene ma'ana ce ba ganin ta ake ba kuma taqumu bi lahi? tana tsaye ne a zatin Allah zatin Allah ba ganin sa muke ba haka siffofinsa ma ba ganin su muke ba mun faɗa ne saboda ya faɗa yaya suke a zatin Allah wani shine kaifiya ba mu sani ba amma mun san lafazin mun tabbatar mun san ma'anar me ake nufi amma yaya abin yake dangane da Allah ba mu sani ya bayyana wannan in ka san waɗannan ƙa'idojin duk kana fidda kanka daga rikice-rikice na shubuhar masu ilmul kalam da tawilin sifofin Allah ta'ala irin abin da mu'tazilawa suka ɗauko kullabiya suka ɗofana a sha'ira suka kamfata da su da masu ridiya eh, suka yi ta shirbici iri-iri kuma suka ɗauki wai su ne ahalus sunna bayan ku sun ƙaryata maganganun Allah ta'ala a wurare da yawa Allah ta'ala ya tsare mu je yace wa azzimu alwafidina zairina li baiti rabbikum mun gama wannan sai ce wa dakhala fi hadha al-amri nan haka yasa ko wani bugun ya sa wa dakhala fi hadha al-amri al-amru bi ta'min at-turuq ko al-amru biyu ne ko yawa? ni nan nawa guda ɗaya ne wa dakhala fi hadha al-amri daga cikin abin da zai shiga wannan lamarin ko umarnin al'amuru bi ta'amini turuki yawwa umarni cewa a amintar da hanyoyi wato hanyoyin da alhazai za su je ga ɗakin ka'aba a tabbatar da amincinsu da cewa an ba su tsaro babu 'yan fashi a hanyar babu abin da zai cuci mutane yawwa ko menene da zai hana wato alhazai su ji sauƙin zuwa to duk a yi maganinsa a kawar da shi kuma hanyoyin su zama masu kyau duk wannan shine muke zance jiya ko cewa alhamdulillah gwamnatin kasar saudiya ta yi wannan kokari matukar kokarin da kamar da kuke cewa da hausa ko hasidin ila hasada ya gani sai dai bar zancen haka har masu kin su za ka ji suna cewa gaskiya gaskiya mutanen nan sun yi aiki yawa duk yadda mutum baya so hmm, to alhamdulillah muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alheri almusilati ila baitillahi hanyar da za ta kai zuwa ga ɗakin Allah wa ja'alil qasidin lahu kuma a sanya waɗanda suka nufaci zuwa ɗakin nan su zama mutma'innina su zama suna cikin natsuwa mustarihina hankali kwanci a cikin hutu da natsuwa ghayra khaifina ba a cikin halin tsoro ba ala anfusihim akan rayukansu min alqatl fama dunahu suna tsoron kar ya zama suna cikin halin tsoron kisa ko ƙasa da kisa wala ala amwalihim ya zama suna cikin kwanciyar hankali daga dukiyoyinsu babu mai taɓawa min almuksi ko tara iri iri wani yayi gate ko toll gate duk inda suka zo wucewa sai sun biya kaza shine ake nufin muks yawa tax wannan ko kwace da fuzge-fuzge wani abu zalika da makamancin wannan yace wa hadhihi al karimatu mafsusatun bi qawlihi ta'ala ce wannan aya wata ayar daban ta keɓance ta ma'ana in aka tashi ba da fassarar wannan mai umumi to sai a fassara ta da wannan ayar da ta keɓance mai ce ayar da ta keɓance ah, nan malam bai ce nassi ba ko duk da التخصيص نوع من النسخ ko yawwa shi taksisi shi ma nau'i ne na naski saboda idza tufiqa ala taksis wa hada ya'ni an yuhmala al ma'na al am ala hada al khas yawwa inda aka ce an yi taksisin wata aya to wancan da aka yi taksisin wanda yake da lafazinsa na umumi in aka tashi fassara shi sai a ba shi fassara ta wannan khas ɗin ko ɗaliban ilimi suna gane me nake idan wata aya tana zancen wani abu a tsari na gamewa gaba ɗaya sai wata ayar kuma ta zo ta feɗe ta rede wani abu ta ce ban da shi kaga in aka tashi fassarar to wannan abin da aka fahimta wancan ga mamme din to sai a fassara shi da wannan keɓantaccen ko shine abin da ake nufi gashi nan zai gaya mana wannan aya ita ce faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ku sani cewa mushrikai najasun najasa ce Bishirga mene? Najasa ce. Najasa ainiya ko ma'anawiya? Ma'anawiya. yawa In ka ce ainiya, duduran da ka gaisa da wanda yake ba musulmi ba sai ka wanke hannu. An gane? yawa to ba haka ake nufi. Ma'anawiya ake nufi. Ah, akwai dai masu zance daban-daban akan wannan matsalar wannan ba akan ta muke ba yanzu yau amma dai ma'ana Allah ta'ala ya ce mushrikai jasa. fala ya yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada bayan wannan shekarar kada su sake zuwa ɗakin Ka'aba kar su kusance shi kaga Allah ta'ala wanda dama a lokacin da ake kuntatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi umarnin ya hijira yanzu ba ka da ƙarfi tashi ka tafi madina yanzu da aka yi ƙarfi ya dawo kunga irin zancen ya canza kuma aka bane yau Allah ta'ala yanzu ya ce kada wani mushriki ya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sako da bara'a ni dama wannan ayar a cikin suratul bara'a ciki ya aika a karanta wa mutane wannan ayoyin su ji kuma sannan aka yi shela sayyidina abubakar ya nada wakilai daga cikin sahabbai suka rika zagayawa a wurin haji suna faɗa cewa daga wannan shekara kada wani mushiriki ya sake dawafi kada ya sake zuwa aikin haji la yahujju la yahujju mushrikun wa la yatufu bil baiti uryan kada a samu wani tsirara kuma yana dawafi a ɗakin alka'aba sayyidina abubakar ya tura aka ta sanarwa tun daga lokacin kowa ya shafa wa kansa ruwa musulkai ba wanda ya sake zuwa dawafi irin nasu na jahiliya din nan maganar jahiliya ta kare musulunci ya zo babu wanda ya sake shi gaba ɗayan su ma duk suka musulunta yawwa babu wanda ya sake zuwa kuma ɗakin ka'aba da niyyar ya bautawa gumaka saboda an kwashe gumakan gaba ɗaya dama tun ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka fatu makka duk an kona su an sassare su an rugurguza su an koma bautar Allah shi kadai la ilaha illallah to Allah ta'ala ya faɗi wanda yace fal mushriku la yumakkanu eh shi mushriki kar a bashi dama min ad-dukhul ila al-haram yawa ba ba la yumkinu bai la yumakkanu eh kar a bashi dama min ad-dukhul ila al-haram eh kar a bashi damar shiga harbi والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم آه، صد من هذه كو نعم صد من هذه حاله ما يكي سوى shi mushriki ba a ba shi dama min ad-dukhul ila al-haram sannan yace wa takhsisu fi hadhihi al-aya keɓancewar da aka yi a wannan ayar bin nahyi an at liman qasada al-baita da aka ce an hana bijirowa duk wanda ya kudirci ya nufi ɗakin ka'aba don neman falalar Allah da yardar Allah to wannan tafsisin ya dullu ala anna man qasduhu ko man qasadahu liyulhida fihi duk wanda ya nufaci ɗakin Allah domin yayi barna a ciki yayi ilhadi bil ma'asi da aikata sabo an gane to wannan ayar ta ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun dinnan da aka ce fala yaqrabul masjid ai kun ga an ba da doka ne kuma cewa to kar a bar su ashe fala yumakkanuna kar a ba su dama su zo in kuwa wannan abu ya bayyana ashe duk wanda zai kawo barna to wannan ayar ta nuna ana da ikon a hana shi kun gane zancen nan yawwa ma'ana nassin qur'ani ne cewa duk wanda zai kawo barna a ɗakin ka'aba da tashin hankali da rikici to a hana shi ko zai zo yi tallan wata manufa ta siyasa ya tare hankalin mutane ko zanga-zanga ko daga hoton wani mutum cewa a zo a mai da hankali kansa ko makamancin wannan a hana mutane bautar Allah da shagaltuwa da ibadarsu a mai da hankalin wani abin daban ko ta da hankali ko a samu wani ya shigo da kwaya ko wani ya shigo da makami irin yadda 1986 aka samu mutanen Iran sun shigo da makamai har da bama bamai aka samu suna so su tada hankali duk an samu irin wannan wani za ka gan da kuna jin labarin abubuwan da ake kamawa na mutane da suke shiga da su wallahi za ka yi mamaki za ka yi mamaki Allah ne kawai yake tsare da gurin yauwa Allah ne kawai yake tsare da gurin ma ana gani wasu da kyamara wasu da meye wasu a cikin kaya za su zo da wani abu wani abin da aka shirya sai an shigo a kintsa wani ba ma ne wasu kuma kwaya kamar da dama kun sani wannan kuma koyaushe ana yawan tsaye da mutane saboda suna son su lalata samari a ta shigar da kwaya mai shegiyar tsada kuma sannan ga cutarwa da lalata kan ɗan adam to duk irin waɗannan duk abin da aka san zai cutar da zaman lafiya ko na alhazai ko na ƙasar da za a je ko ya kawo wani tashin hankali to duk wannan abun ana da dalili na shari'a wajen hana an fahimci abin yau ba maganar siyasa ba ce a'a magana ce duk wanda zai zo ta da hankalin alhazai da wata manufa ko da wani abu to dokar ƙasa har a shar'ance gashi fala ya yaqrabu almasjid haram, to wannan an yi zancen mushrikai ko to duk wanda maqsudinsa shine zo ya kawo ilhadi da saban Allah da ɓarna, to shi ma akwai dalili daga wannan aya ta fala ya yaqrabu almasjid haram. kuma wannan ai ba su kawai ake hanawa ba har masu kula da gun ake gaya musu kar ku ba su dama su shigo kun gane wannan abu to shine abin da mana yake ishara zuwa gare shi yace fa inna min tamami ihtiramil haram yana daga cikin cikar abin da yake nuna girmama harami shine sadda man hadhihi haluhu ko yawa fa inna min tamami ihtiramil haram ko sadda man hadhihi haluhu kun gane larabcin gurin yadda karatun ya zama kun ce na'am da gaske ina masu littafi hmm? kun fahimta sosai yadda lamarin yake malam Abdullahi ya bayyana sadda ya zama mansubi saboda inna ko min tamami jari wa majrurun nan ne muqaddam yawwa fa inna min tamami harami ko sadda man hadhihi haluhu yawwa ba min bace man ce eh yawwa man duk wanda halinsa shine ya zo ya ilhadi da da saban Allah ta'ala to yana daga cikin girmama ɗakin Allah wato sadduhu a toshe shi a dakatar da shi a hana shi kada ya so ya bayyana yawwa fa inna min tamam ihtiramil haram harami sadda man hadhihi haluhu an al-ifsad bi baitillah kada a bashi dama yazo yayi barna a dakin Allah kama qala ta'ala wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqhu min azabin ali yawwa yace wa lamma nahahum bayan Allah ta'ala ya hana mutane anis saidi muminai an hana su farauta fi halil ihrami a halin ihrami qala sai Allah ta'ala ya ce wa idza halaltum fastadu idan kuka fita daga ihrami kuka warware kuma kuka bar eriyar harami yawwa shine ma'anar wannan kuka bar eriyar harami domin dama can asali ko da hajji ko ba hajji ba a farauta a ariyar yawwa sai ce ai idza halaltum min al ihram bil hajji wal umrati in kun fita daga ihramin ku na hajji ko umra wa kharajtum min al harami kun gani yawwa wa kharajtum min al harami kuka fita daga eriyar da aka yi demarcating ake kiranta haram yace halalakum lis-siyam eh, halalakum al-istiyat yin farauta ya halatta wa zala zalika tahrimu wannan haramci da aka ce kar ku yi farauta lokacin halin ihrami to ya kauce wal amru ba'da tahrimi an gane yaruddu al ashiya'a ila ma kanat alayhi min qabl kun ji zancen da muka yi shekaran jiya ko yawwa ka'ida ce hmm. la'allan kuna so ku riƙe wannan in hmm, ɗaliban ilimi ko a haddace ku ɗan ja layi sai ka haddace mai mana yake cewa wal amru ba'da ne. wani kuma a kan wannan zancen yake to amma kuma za ka iya ɗaukata ƙa'ida ce amma muttarida tadkhulu sa'iral abwabi za ta shiga sauran babi babi za ta shiga kowane abu ka saurara ka ji wal amru ba'da tahrimi umarni in ya zo bayan hani an ce an haramta yin farauta ko to yanzu ga umarni an ce a yi ya ruddul ashiya'a yana mai da al'amura da aka haramta ɗin sannan halacci ya zo musu yana mai da su ila ma kanat alaihimin min qablu yana mini su zuwa ga halin da suke kai min qabl ma'ana kafin wancan haramci menene hukuncin farauta kafin haramcin in ana cikin ihrami hmm? haram yawwa halal mubahi yawwa ba wajibi bace ba mustahabba bace ko ba haram bace ba kuma makruha bace ce mubaha ya halatta ka ɗau abin farautarka ko karenka ko shahonka ko makaminka ka je kai farauta wannan ababin ibaha ko ya halatta to da aka shiga halin ihrami hmm, Allah ta'ala ya hana farauta saboda halin ihrami da aka shiga to sai kuma yanzu sai ya ce wa idza halaltu ko fasadu in kun fita daga halin ihrami to ku yi farauta to sai ku zo a cikin al'ahkam at-taklifiyya al'amsa, hukunce hukunce guda biyar ɗin da suka shafi mukallafi shine wanda na ambata ɗazu da wujubi da istihbabi da taharimi da kuma karaha da ibaha su ne guda biyar a cikinsu ina wannan zancen ko wannan hukuncin wannan abin da an haramta shi sai kuma aka zo aka halatta to ina zai koma zai koma haram ne ko ko zai koma halal to sai a duba halinsa yaushe qabla tahrimi ko kafin a haramta shi to da farauta yi hukuncinta kafin a ce a halin ihrami kar a yi halal mun gane halal ana nufin ibaha don haka in tunda aka yi hani saboda ihrami sannan ga shi an halatta to sai a da ita farauta ta koma halinta kafin haramta wannan ta ihram kun gane wannan Allah ta'ala a ihrami ya haramta idan mutum yana cikin ihrami ya daura aure ko ya aure ko yawwa to yanzu shi ma misali ka ce kai kiyasin wannan tunda yanzu wannan nassin qur'ani fastaduni ne ko yawwa to da za a ce shi ma ka yi kiyasin maganar ɗaura aure sai ka ce me in kuka yi tahalluli ku ɗaura auren ku to shi ma kun ga da aure menene shi halal yawwa sai aka haramta shi lokacin shiga ihrami to yanzu an ce an halatta tunda ihrami ya kare to a wani hali zai koma sai koma shi ma ibaharsa to kowane abu haka ne duk abin da aka hana shi saboda wani yanayi to idan aka zo kuma nassi ya zo yace to yanzu ku yi to sai ku ɗauke shi sai ku mai da shi halinsa na kafin haramcin can wannan ita ce ka'ida kun ƙaru da wannan Allah saka wa malamai da alheri da irin waɗannan abubuwan ake yin fiqhu a addini waɗannan ana kiran su misali ne wannan na me qawaid fiqhiyya ka'idoji na fiqh suna taimakawa mutum wajen almalaka alfiqhiyya da Bob ɗin ya zama kayi istihkami me za faɗa ne da wasu ka tattare abubuwan ka kyautata riƙe su ka fahimce su yadda ya kamata ka niƙe su ka markaɗe su ka gane su kuma ka ɗora su a inda ya dace wajen aiki ko wajen fatawa yawwa shi ne ma'ani to Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta ina ne yawwa sai ce Allah ta'ala kuma ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin kiyayye da take tsakaninku da wasu mutane shine shana'an a shanaanu shine al wal adawatu eh dan wani abin damuwa da rashin shiri da adawa ko rikici da yake tsakaninku da mutane to kada ya yajrimannakum ya sa muku tsaurin ido yawwa ya ji ba kwa jin da wata doka a kanku har ya zama su waɗannan an sadduku waɗanda suka kange ku daga ɗakin Allah anil masjidil haram to kada wannan abun ya ɗauke ku zafin zuciya ya sa muku tsaurin idan da za ku zo an ta'adadu kuma ku yi ta'addanci ku wuce iyaka kun gane adalcin musulunci ina jiran da muka yi dunkulalliyar fassarar ayar ai mun yi wannan zance yawwa musulunci bai yadda da ta'addanci ba a bai yadda da me amma fa me ta'addanci wuce iyaka da keta haddi yawwa ko kai wa wanda bai maka komai ba ko kuma ka wuce iyakar abin da aka yi maka shine ma ake nufi da mene ta'addanci yawwa duk da zamanin yanzu abin da ake nufi da ta'addanci wani abu ne da definition ɗinsa ya bambanta yauwa a wurin waɗanda ba musulmi ba da saboda tsabar ƙiyayyar da suke wa addinin musulunci kowane abu ma zai iya zama cikin wato ta'addanci amma a musulunci musulunci bai yadda da ta'addanci ba menene ta'addanci ka kashe mutane wanda ba su cancanta ba ka tada hankalin mutane ko ka ƙona musu gidaje ka wuce iyaka wajen abin nan har abin da ya shafi ladabtar da wani ba ka da ikon ka ladabtar da shi domin ba aikinka ba ne to idan ka ladabtar da shi wannan ta'addanci ne an gane yawwa wannan ana kiransa dama aliftiyatu alal hakim kun san wannan kalmar hmm? aliftiyatu ittiyati sunan su kenan da larabci azurfafi ka yi wani abu wanda ba a sa ka ba idan aka kama mutum ya kashe wani wane ne yake hukunta shi doka ko shari'a za a kai shi gun alkali a masa hukunci wani ya kashe wani to ai ko kuma wanda aikinsa ne ya zartar da hukuncin aikinsa ne shi yana nan shi ne ake ce hauni, ko ai biyansa ake albashi don ya sare kan mai laifi haka ne to idan kai da ba kai ne hauni ba ba kai ne mai wannan aikin ba ba kai aka ɗorawa ba sai ka ga wani ya yi laifin kisa sai ka ɗauki matakin ka kashe shi ba tare da an je an tabbatar masa da laifinsa ko an tsaye da shi gaban alkali an kawo shaidu an tabbatar yayi kuma duk wani abu da zai iya sawa ya zama saboda wani dalili yayi wanda kai baka sani ba duk an kawo da shi an tabbatar da gangan yayi ko in ba a yi wannan process din ba sai kai ka je ka kashe shi to kayi ta'addanci wannan kuma shi ake kira mene iftiyati alal hakim hmm? al iftiyat alal hakim ke eh, kai azarbabi kai awon gaba wannan kalmar da kuke kiranta da wani suna da bai dace ba wai riga malam masallaci hmm? ni na rasa yadda riga malam masallaci zai zama laifi ina ce abin kirki ne ko eh abin kirki ne ka riga malam masallaci domin shi daga ya zo sallah za a yi kuma za ka samu dama ka zo ka yi karatun alkur'ani bayan ka yi nafila ka zauna ya eh, to amma dai ban sani ba mai bahaushe yake nufi da wannan mace eh, ya kawo wannan kwatancen tare da masallaci tun da dai faɗi masallaci to gaskiya dole a kalli abin ta hanyar shari'a domin bahaushe kafin musuluntarsa bai san masallaci ba yau dole ka zancen yana da alaƙa da zamanin musulunci to in ko zamanin musulunci ne gaskiya ka ce riga malam masallaci laifi ne to yana buƙatar wani zancen sai dai in ni ne ban iya hausar ba Allah ta'ala ya ce muke to mu je um, ina ne muke zance yauwa ina zancen iftiyati akan koka to daga ciki irin abin da muke ambatawa mob action da ake kira shi ma ce ne alal hakimi kuma zai shiga cikin babin ta'addanci an gani ko da ba wai uh, a definition din ta'addanci technically a gun masu lauyoyi da ƙasashe wanda ake amfani da shi yanzu ba amma dai a musulunce ka je ka kashe wanda ba aikinka bane kashe shi ko da yayi laifin kisa to wannan ta'addanci ne bai halatta ba ka in ka ji wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi laifin da yake kama da wannan ba aikinka bane ka je ka kashe shi shari'a ba ta yadda da wannan abin ba yawwa ko da mutum zai ce malam to ya za ku bari ana zagin annabi ba dau mataki ba ai ba bari akai ba babu wanda ya bada izini ko license a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani wanda ba musulmi ba yana zaune a cikin musulmi ya faɗi wata kalma ta kaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a far masa a kashe shi wannan duka ba daidai bane na'am ya cancanci wannan abu amma a bari doka ta yi masa a bari doka ta yi masa ko da dokar ba za ta yi ba eh kai ka je ka jefa kanka ka kashe wani yana daga cikin hatsari wani abun ma wani ba a fahimce shi ba yanzu ku duba abin da ake tazance da kiristoci suke ta eh, magana a kansa na debora a sokoto ai bayan deborar ba a daɗe ba wani mahauci ko mahauci ne ko dai a sana'a mai sana'a dai haka a kasuwa a sokoton kuma kuma musulmi ne shi ma yayi magana sai wani ya ce ya fassara ta da cewa ya zagi annabi nan da nan shi ma aka kai shi ashe ka ga ba kiristoci ake wo ba duk wanda ya zagi manzon Allah ne mutane ba sa iya hakuri sai su far masa irin yadda dai su waɗannan mutane a gefen su a Najeriya daga an ce barawo sai su rataya masa taya kuma su kashe shi to shi ma wannan ta'addanci terrorism daya kuma terrorism here ko wannan ba zai halatta a yi shi ba eh bai halatta a yi shi ba a ko ina terrorism amma kar a zo a ce a musulmi ne kawai suke terrorism wancan terrorism ne wannan ma terrorism mu muna da ma sunan da muke kiransa shine kai azarbabi ga mai hukunci ko da abun laifi ne an san laifin ne to a kai shi gun mai hukunci mai hukunci shine zai masa shari'a a tabbatar wannan shine amfanin alƙalai in ba su ba za a zauna lafiya ba doka ta sa a tsaye da wanda ya laifi zo a duba a tabbatar ya yi laifi ina shaidu a tabbatar duk abin da zai kawar da wani labsi da rikici da shubuha da za a kasa gane a gusar da shi in yi rashin hankali ne a tabbatar ba shi da hankali sai a ce to me doka ce tattali a kan mara hankali in ya yi laifi sai a ce to kaza sai a ce to shi ke mara hankali ne a je a ɗau mataki a kai shi gidan kula da marasa hankali da dai makamancin irin waɗannan abubuwa amma duk al'umma da take son ta zauna lafiya in har za a bar kowa in an yi laifi laifin da ba kai aka yi wa ba hukuma aka yi wa ko kuma addini aka yi ko al'umma aka yi wa sai ka wakilci al'umma bayan ba wakilta ka aka yi ba ka kashe wani to wannan laifi ne kun gane wannan zancen da Allah ku ɗauke shi a matsayin karatu da ladabi saboda a samu zaman lafiya a cikin al'umma Allah ta'ala ya ce sannan yake cewa halla lakum wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu ai la yahmilannakum bugbu qaumin kada ƙiyayyar wasu mutane an gane yawwa wa adawatuhum shine da gabar da kuke da ita wa atida'uhum alaikum da kuma ta'addancin da suka yi muku haithu saddukum anil masjidi anil masjidi yayin da suka tsare ku suka hana ku zuwa ɗakin Ka'aba to kada wannan ya ɗauke ku shine ma'ana la yahmilannakum shine la mannakum yawwa kada ya harzuka ku ya ɗauke ku ya ziga ku an gane yawwa ya shinshina ku ya na ku ya zama ya sanya ku ku je ku yi wannan aiki alal itida'i alaihim ku je kuma ku yi musu ta'addanci ku wuce iyaka talaban lil lil minhum dan neman wato ramuko akan abin da suka yi istifa'i shine ake ki at-tashaffi tashaffi shine in mutun yayi maka abu karama yadda ya kona maka rai ka kona masa sai ka ji ka huce saboda ka rama abin da aka yi maka to ne shi ne ake kira mene at-tashaffi to ishtifa'i ba wai neman waraka bane istishfa'i ba A, yawa al-istifa ishako lil istifa'i minhum dan kokarin ramuko fa innal abda domin ko shi bawa alaihi an yaltazima amrallahi to ku ji shi bawa abin da yake wajibinsa shine ya lazimci umarnin Allah wa yasluka tariqal adil? kuma ya shiga hanyar adalci in rai ya ɓaci wannan abin shine yake da wahala kuma sai ka ga wanda zai hana ka sai ka ta ɗauko tuhuma iri-iri ka ɗora masa ko ba haka ba hmm? daga an ce ka yi haƙuri sai ka ce don me an cuce ni za ka sa ni in yi haƙuri ranka ne ya ɓaci ƙila da ka je gida ka sha ruwa mai ɗan sanyi ka huta ko aka lallame ka kai kanka aka ce tashi shi fita ka ɗau makamin sai ku ce ba komai dai wata ran an haɗu ko ba haka bane don haka shi zafin rai e ɗaukar mataki a lokacin sai yana daga cikin abubuwa masu hatsari to kuma ballantana ka ɗauke shi a lokacin da ba haƙƙinka ba ne e ba haƙƙinka ba ne eh, abin da yake haƙƙinka ku yi haƙuri fa jama'a ana faɗin wannan kai kana hango wasu abubuwa ne to me yasa su suke mana ya kamata mu rama ba haka muke ba mu ko mu suwaye sunanmu musulmi musulmi umarnin wa suke bi umarnin Allah musulmi umarnin wa suke bi manzan Allah sallallahu alaihi in Allah ya ce kaza to yanzu dai gashi abin da muke karantawa shine gabar da take tsakaninku in miti da ke tsakaninku da kafirai kada ya ɗauke ku ya ziga ku ya sanya ku keta iyaka wajen yi musu wani abu bayan da sun taɓe muku ku duba ku ga nassin zancen da Allah ya faɗa ne ba wani interpretation bane da ya fita nassin zancen ne in sun taɓa hana ku shiga ɗakin Ka'aba da lokacin suna kafirai to yanzu kuna da ƙarfi kun zo wancan abin da suka yi muku kada ya harzuka ku ku ce yanzu ku wuce iyaka ku taba su ku kashe su ku yi musu kaza da kaza da kaza ku kyale su ku musu afuwa dan Allah wani irin addini ne da yake neman wannan in ba addinin zaman lafiya ba in wani ne yadda kai masa ko shekara nawa ne sai ya yi rikodin sai ya rama? shi ramu ko baya kashe yaƙi kullum ƙara harzuka shi yake yi da tashin hankali to wani abun dole sai an danna mutane an ba su haƙuri sai a ce ku yi haƙuri ku kwantar da hankali wani lokacin ran ya ɓaci zai ga har masu hanawar da shugabanni sai a shiga zagin su da malamai ce malaman nan yanzu nan za su zo su ce mu yi haƙuri za su kama hudu ba da Allah ku yi haƙuri kwantar da hankalinku wani ma ka je na zagi ce macuta kuɗi aka ba su kaza da kaza da kaza da irin wannan dai language ɗin da aka saba shi a Najeriya ne don Allah mu zama masu hankali duk inda abubuwa za su wargaje su rikice ni kokarin mu dauki matakin kar ai haka yawwa wani abun zaka ci nasararsa in ka kwantar da hankalinka yawwa wani abun in kai hakuri wanda kake faɗa da shi sai kaga ya dawo ka, wani alheri ne ya kai a ce wanda kake faɗa da shi akan addini sai kuma ya zo ya musulunta hmm? ne, ba abin da ya kai wannan Allah ta'ala ya taimake mu Allah samari dai da Allah mu ku haƙuri da mu yan kiran a yi haƙuri ko kar ku ga laifinmu wallahi ita ce shari'a nan kun ga wannan karantawa muka ba san zuciya ta bace haka kuma ka koma za mu zo nan gaba ya ayyuhal ladina amanu a kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil ko aya ta takwas za zo kan ku kasance qawwamina lillahi shuhada ku duba wannan sifofi ku zama masu tsayuwa domin Allah kuna masu shaida ko bil da adalci sai yace wala yajri mannakum shana'anu qaumin gabar wasu mutane da take tsakaninku da su katta ta ɗauke ku ala Allah ta'dilu a ce ba za ku yi musu adalci ba haba jama'a kuma ka zo ka ce addinin musulunci ba ya kira zuwa ga adalci ko kana gaba da mutum sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba to kai masa adalci be just ko da mutum ba musulmi bane kai masa adalci in kana alkali an kawo shari'a tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba shi ya cuci musulmi to ka ɗauki haƙƙin wanda ba musulmi ɗin nan ba ka mayar masa saboda kuma a ja kunnen musulmi kada ya sake cin haƙƙin wanda ba musulmi ba wannan shine adalci wannan shine titin ɗin musulunci ko da su ba haka suke yi ba to mu hakan wannan shine tallan namu addinin ba tsoro ba ne. bin dokar Allah ne kuma shi addini kamar da malam yake faɗa mana anan ne in ka bi dokar Allah sai kaga Allah ya sa addinin na naka ya sauki kuma an fahimce shi yadda ya kamata ana ganewa ba maganar ah, zafin rai tashin hankali ba ita ba ce ka yi adalci in kai adalci Allah sai ya tankwasa maka duk wanda yake gaba da kai ya jefa masa wata rashin lafiya ya tashe shi ma daga gari ya kwace makaman ya hana shi nutsuwa ko ba haka bane Allah sai ya maka yaƙi amma in ka nuna kai ka fi Allah sanin hanyar da za a bi to sai Allah ya barka sai ku ta faɗa an fahimci abu don haka ita dokar Allah binta ake sai a zauna lafiya Allah ta'ala ya kyauta kun yi haƙuri sai ya ce fa'innal abda domin shi bawa alaihi an yaltazima amrallah wajibi a kansa ya lazimci umarnin Allah wa luka tariqal adl ya bi kuma ya shiga hanyar adalci walau jana alaihi ko walau juniya alaihi aw zulima wa tudiya alaihi ko da an ji masa ciwo an zub da jininsa an ji masa rauni da makamancin wannan abu aw zulima ko kuma an zalunce shi a wa'tudiya alaihi ko an yi masa ta'addanci fala yahillu lahu an yakziba bai halatta gare shi ba ya ƙarya ala man kazaba alaihi ga wanda ya masa ƙarya hmm? kun yarda da wannan hukunci wallahi dole ku yarda saboda mai shari'ar Allah ce <laughs> Allah ne ya faɗa in mutum ya ma ƙarya to kar kai masa ƙarya hmm? yawwa karka ce kai ma bari kai masa ƙarya saboda me asalin ƙarya haramun ce ko yawwa amma idan ya yi maka wani abu ko faɗa ake yi ya yi karama ko abin da ya yi maka shi karama sakamakon faɗa wannan ba matsala ba ce shi ma kuma in ka yi haƙuri in za an fi samun nasara to amma in dai karama iya abin da aka yi maka baka wuce iyaka ba to ka yi daidai amma ƙarya fa in mutum ya je kin tso maka ƙarya aka har haɗa ta aka jajjo na zance aka je aka yi maka Allah ya ce, ka ka fito misali aka gano ƙarya ce to kar ka zo ka ce ni ma bari in fara kintsi mu haɗu da wani da wani mu kintsa wata ƙarya bai ba mu ma mai framing ɗinsa an gane abu Allah baya son wannan an zalunce ka an zalunce ka za ka haƙura ka haƙura ba za ka haƙura ba nemi haƙƙinka ka kai ƙara an fahimci abin amma kai ba a halatta maka ka yi ƙarya ba wallahi da waɗanda suke ba musulmi ba da sun san musulunci yadda yake Allah da sun san exact teachings na musulunci wallahi da ba a so zama da kowa ba ba musulmi yau da ba a so zama da kowa ba in ba musulmi kuma haka abin yake a gun wasu waɗanda suka zauna suka fahimci da lokacin da musulmi ba su tasirantu da halayen waɗanda ba musulmi ba sun koma sun bar addini da karantarwar addini lokacin da musulmi suke riƙe sosai da amana a tsakanin waɗanda ba musulmi ba ba sa son ko ajiyar kuɗi ne su bai wani in ba musulmi ba in suka rikici tsakanin su a ce mu je gun malam wani shi zai yi mana adalci bal in ce har yanzu akwai guntun wannan abun a communities din da yake musulmi suna tsakani ko su ne makila ba su da yawa ana samun wani saboda gaskiyar su to kana su sake ko lokacin yayin yawa to bari mu wai a guri darussan muke so su shige mu yadda za mu aiki da su don haka fala ya hillu lahu an yakdhiba ala man kadhaba au ya kuna man khanahu ko ya yaudare wanda ya yaudare shi bai halatta eh, idan mutum ya maka yaudara ya ci amanar ka ka ba shi ajiyar kuɗi ya cinye kuma an yi shari'a ya dawo ma da shi magana ta to ba za ka ce kuma kai ma bari ka yaudare shi ba an gane yawwa duk da in dai kun fahimci zance na duk abin da yake asalin sa haramun ne to kar ka yi shi dan wani ya maka shi an gane wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa zamu iya gamawa ko insha Allah ba zai yi ba sauran mintuna biyar eh alhamdulillah ba matsala Allah ta'ala ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki junanku tafa'alu ta'awanu ko wal yu'in ba'dukum ba'dan shi ake nufi tunda umarni ne ta'awanu mm, ku ne ku taimaki junanku alal birri akan ayyukan alheri wat taqwa da bin dokokin Allah ai liyu'in dawa. liyu'in lamul amri ko yawwa da kuma abin nan fi'ili ruba'i a'ana ko yu'inu to fi'ilin amrin sa shine a'in to aka sa wannan lamun liyu'in ba'dukum ba'dan sashen ku su taimakawa sashi ana ganewa yawwa sashen ku su taimakawa sashi alal birri akan aikin kirki wa huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali adh-dhahirati wal batinati min huquqi Allah wa huquqi al-adamiyyin shine abinda ake nufi da birri yawwa kaje an sai birri to ya shiga wannan ba shine tarifin ibada ba da malam ibnu taymiya ya ambata a cikin kitabul ubudiyya yau ah, to nan umuminsa duk ayyuka sawa'un abin da yake ibada da wanda ma ba ibada ba inda za a samu eh, za a samu lada a kansa Allah yana so an gani, to duk ya shiga ciki sawa'un abin da ya shafi haƙoƙi kun ga wannan abin da ya shafi haƙoƙi ba lallai zama ibada ba ko yawwa to akwai haƙoƙi na Allah da haƙoƙi na adamiyyi yawwa to duk abin da Allah yake son sa kuma ya yarda da shi kuma ya zama aiki ne aikin nan zahiri bayyananne ko kuma aikin zuci kuma da hakko haƙoƙi ne na Allah ko haƙoƙin bayin Allah to wannan shi ake kira da mene birri don haka duk abin da Allah yake son sa ku taimaki juna akai eh jama'a a kawo taimako za a yi kaza da kaza ku zo mu haɗu mu kaza ku zo mu haɗu mu kaza to in dai aikin alheri ne to a haɗu a yi abin da yake alheri ne taqwa tunda an kawo abubuwan guda biyu da birri da taqwa me ma'anan birri kun ji yanzu to me taqwa yace wa taqwa fi hadha al mawdi'i a wannan bigiran yawa asalin dama abin da ake nufi da taqwa shine ka sanya wani abu tsakaninka wani makari tsakaninka da azabar Allah ko yawa shine daga ittiqa'i ne ittiqa'i kiyayewa eh daga kiyayewa eh to nan kuma a wannan wuri malam sa'adi yake cewa ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu suna ne da duk abubuwan da a suka abin da suke shigo cikinsa shine ya kunshi kai tarki kulli ma yakrahuhu Allah barin dukkan abin da Allah baya so ko barin dukkan abin da Allah baya so kaga wani irin tarifi da malam yi ko kamar birri af'al ne ko su kuma taqwa kuma turuk ne yawwa turuk shine jam'in tarki mm shine tarifin da da yi a wannan wuri shine اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة duk abin da Allah baya son manzon Allah baya son sa min al'amali zahira na ayyuka na zahiri wal batina da kuma na ɓoye duk aikin zahiri zagi ne duka ne kisa da makamantansu sata ko zina makamantansu wal batina da ɓoyayyu ƙiyayya gaba hassada hmm, duk ka ta tattaro su su ma waɗannan duk Allah baya son su wa kulli khislatin min khisalil khairi al-ma'mur bi fi'liha ko aw khislatin min khisal ash-sharr al-ma'mur bi tarkiha fa inna al-abd ma'mur bi fi'liha bi nafsihi wa bi mu'awanati ghayrihi to wannan wani zancen ya shiga yanzu a ta'rifin kun gane ta'rifin me ta'rifin birri aikata duk wani aikin alheri zahiri ko batsini wanda Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi ko Allah so yawwa ibada ce ga Allah da'a ce ga Allah da manzon Allah an fahimci abu yawwa taqwa kuma barin dukkan abin da Allah baya so manzon Allah baya so nan ya faɗi Allah da manzon Allah saboda manzon Allah ya isar a madadin Allah cewa kar kaza kar kaza kaga kenan yadda Allah baya so manzon Allah ma baya so an fahimci abu yawwa to duk abin da Allah baya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so aikin zahiri ko aikin batsini to ka bar shi ka bar shi wannan shine mene taqwa saboda barin nasa bari ne na sababin da zai kai ka ga azaba ɗaukar matakin ku da za ta kange ka daga azaba dama shine asalin abin da ake nufi da taqwa an fahimci abin insha Allah shi ne lokacin kawai dole a tsaya to mu tsaya nan sai ya zaba wannan kuma gaba sai nan inda yace wa kullu khislatin ko to nan ne zamu tashi Allah ta'ala muke roƙo ya kimsa mana bir da taqwa Allah ta taimake mu akan bin abubuwa na shari'a gwargwadon adalci gwargwadon tsakaituwa Allah hana mu keta haddi da wuce iyaka Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar nan tamu Allah kuma ya kawar mana duk nau'o'in zaluncin al'umma Allah ya mana maganin su Allah ta'ala ya mai da mu kan tauhidi gangariya da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da barin bidi'o'i da kuma kyakkyawar alaka da Allah ta'ala Allah kuma ya yafe mana zunubanmu Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya Allah taimaki shugabanninmu akan ɗaukar matakin da za a yi maganin duk abin da ya damu al'umma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين